فقال ان هذا الا سحر يؤثر sai ya ce wannan abin da Muhammad ya zo da shi ba maganar Allah ba ce kawai sihiri ne yake ruwaito shi daga waninsa.